يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد ما لم يدعم وتعلفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga mai girma da ɗaukaka da ya nuna mana watan dare na litini biyar ga watan rabi'ul akhir hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda kuma ya yi daidai da talatin ga watan oktoba miladiya dubu biyu da ishirin da biyu muna a makarantar daro da ilmi ne da ke bisa titi Ahmadu rufai wanda aka fi sani da titin daga a a cikin birnin sakwado domin ci gaba da karatun eh, littafin rayuwar shehu ɗan foliye Allah ya masa rahama za mu tashi darasi na bakwai a cikin wannan dare kuma muna cikin sifofin halittar shehu Usman ibn Fodi da muka yi magana a wancan sati da wannan sati za mu yi magana a kan sifofinsa na halaye da kuma ɗabi'u sai dai kamar yadda muka yi bayani a wancan sati farkon fasalin ne na shimfiɗa a kan abin da ya shafi sifofinsa na halaye da ɗabi saboda haka a farkon fasalin za mu koma idan muka gama shimfiɗa da nai nan mu koma shafi da ke magana a kan sifofinsa na halaye da ɗabi'u da cewa min ahammi ma ya ta bihi da'i wallati tu'ahiluhu lin fi maidanin da'awa daga cikin mafi muhimmanci abin da ke taimaka ma adda'i mai kira zuwa ga addinin Allah wanda ke zuwa ke da kudin najasi da kuma abubuwan da ke taimaka mai din najasi domin samun nasara fi mai damin da'awa a fage na da'awa na kira zuwa ga addinin Allah akwai al-akhlaq at-tayyiba al-karima farkon fasali aka ce farkon fasalin al-fasl al-thani akwai al-akhlaq at-tayyiba wato halaye nagari al-karima kuma masu daraja allati tuhabbibuhu ila al-mad'uwin waɗanda za su sa soyayyarsa a zuciya waɗanda ake kira zuwa ga addini kamar ta safa biha annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda annabi sallallahu alaihi sallam ya siffanta da kyawawan ɗabi'u da halaye hatta qala ta'ala fihi a inda Allah mai girma ɗaukaka ya ce game da shi wa innaka la'ala khuluqin azim lalle ne kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana bisa ga wasu halaye da ɗabi'u masu girma masu daraja wa hina ma su'ila Aisha radiyallahu anha a lokacin da aka tambaye na Aisha Allah yarda da ita an khuluqin nabi sallallahu alaihi game da halaye da ɗabi'u na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala sai da ce kana khulquhu alquran halayensa da dabi'un su ne alquran wato duk wa halayen da alquran ke karantarwa yi annabi sallallahu alaihi wasallam ke duk miyagun halaye da dabi'u da alquran ke zargi ke korewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kori da gare su ثم إن الزهد walwara sa'annan da gudun duniya ɗaukar duniya ba bakin komai ba walwara da kuma kamun kai gaba da kai sha'awar duniya da son duniya wattawazu da kuma kankan da kai Su Sa'idu da'i fi najahi da awadi suna taimaka ma mai kira zuwa ga addinin Allah a cikin da'awar da yake fa fi hadith ابن سعد الساعدي رضي الله عنه قال أتكه ابن سعد بن سهل ابن سعد الساعدي كيوائي جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونمت يا دور النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال سيدي يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم yace dullani ala a idza amiltuhu a Allah wa a nas ka nuna mini wani abin da idan na aikata Allah zai so ni mutane kuma za su so ni فقال سي النبي صلى الله عليه وسلم شي duniya su في الدنيا يحبك الله duniya, ka guji min sha'awar duniya. idan kai haka yi da Allah Allah zai so sannan was'al fi ma inda nan kuma ka guji abin da aka hannayen mutane ka bar roƙon bukan nasu su ko mutane za su so Ba Bashir Usman ibn rajima rahimahullah to Sheikh Usman dan ya Allah ya masa rahama zuwa kadatu ba mai kyawawan halaye da ɗabi'u ne wasu sannan kuma mai gudun duniya ne walwara sannan kuma mai kamun kai وقد صرحت المصادر بذكر نماذج a أخلاقه wato littattafai sun kururuta kuma sun bayyana sun ba da misalai daban-daban daban-daban na halayen shehu da kodi wasu hudu da kuma gudun duniyarsa wa warani da kuma kamun kansa wata wazuri da kuma kankan da kansa da ba su da irani ma waqaftu alayka babu da a ce a kawo misalan da na gani daga cikin littattafan magabata to daga nan za ku koma a can sifatiku al-khulqiyya mu misalan da malamai jihadi suka bayar dangane da halayen shehu dan da kuma ɗabi'unsa ومن أخلاقه الكريمة ما ذكره الوزير كتاب رحمه الله في كشفه daga cikin halayen kyau ɗan godiye masu daraja akwai misalin da waziri kita ya kawo a cikin littafin sa al-kashf wal bayan wa qala sayyidi kana idza nazala alayhi dhayfun yamshi ala qadamayhi al-karimatayn idan ba ko ya sauka wurin shehu dan kodi da kansa yake tashi ya taka da kafarsa ya je wurin bako wa ya hamilu ziyafata baitihi bi nafsihi ilayhi kuma da kansa yake doka abincin bakon ya ɗauka da kansa yake kai ma bakon hadhihi adatuhu fil khas wal am yace wannan ɗabi'a take nan. babban mutum mai daraja ne ya kawo mai ziyara ko ko wani wanda karamin mutum ne duk bai bambantawa idan babban mutum ne da kansa yake ɗauka abinci ya kai mai sai ba karamin mutum ne ma ne wa min iktisalihi alhamida wa mudaratihi li ahlihi yana daga cikin ɗabi'un shehu ɗan kodi waɗanda ake yaba ma wa mudaratihi li ahlihi da kuma irin wasa ta ba'a da yake da iyalinsa anna amatar tusamma shekari wata boya da ake ce ma shekari ka da al yadi wal da hannayen da abin da hannunta da kafarta ta sun shanye Dan tamkutu fi dar shaykh tatbaqu sabun a gidan shehu dan kode take zaune tana sana'ar sabulu tana dafa sabulu wato dari li iyalihi wa yudariha tana wasa ta ba'a da iyalin shehu shi ma din yana wasa ta ba'a da ita fa in sayyidan wa da al dhallati minha idan eh, uban gidan ko uwar eh, mai ita uwar gijiyar ita shekara din ta zo an sa harajin da take an sa gare ta lokaci lokaci hiya arba'atu alaf wada'a a lokacin wuri ne ake bayarwa da su ake ta'ammuli a wannan lokaci farin kuɗi to tana an far eh, farin kuɗi arba'at alaf addubu hudu fa shehu huwa alladhi yudi laha zalim. shehu usman shine ke biya mata wannan harajin da ake amsa duk lokacin da aka zo amsa kullama ja'at sayyidatuha duk lokacin da uwar mijiyarta ta zo an san harajin to shehu ke biya arba'ina sana ai haka da har shekara arba'in don mana da hafi babul ayyam a wata rana sai shehu ya kire ta ita shekaru faƙala ce ya shekaru mata ta taƙina ya ce shekaru wani wace ne ko za ki samu ƴanci a ƴan taki faƙala ta ku ta ce mai in sun sirtu kurratan adkhulu alayka amla idan na zamo ba baiwa ba ina iya in shigo gidanka in zauna mai ta hira muna dariya da kai ko ban da daman ya kan fa qala sai ce la kulina a da ke samu diyauci ke da wannan din ya yanke tsakani na da fa qala sai ta ce to la ikim la uhiku to ne kan ba ni su ma a an da alayka duk abin da zai hana ni shigo inda kai to ba su wannan fa ta ha jariyataini fi akhir umri a ƙarshen rayuwarsa shi wa sai ba ta koya biyu da ya ba ta bayi mata guda biyu ba ƙana laha sai shehu ya ce mata ko bi ma to ga bayi guda biyu da na baki litaftani biha litaftani man, yawman ran sai ki ta kai wa hina tuwfiya shaykh rahimahullah da aka an kira rayuwar shehu dan godiye fadat nafsaha bi wahida sai ta baya da ɗaya a matsayin fansan kanta ta samu ɗiyauci wa abqat wahidatan tafdu la sai ta bar ɗayan koyar tana mata hidima a gida to haka wazir gida don ya kawo wannan misali cikin littafin sa rawdul jinan fi zikri ba'd manasib shaykh usman to wa min akhlaqi yana daga cikin dabi'un shaykh dan fodi wa karamihi da kuma karimcinsa wato halin girma rahimahullah anna amatahu al-mulaqqaba bi koci akwai wata boyarsa da ake ce ma koci anna amatahu eh, eh, hmm? anna amatahu eh, amatahu boyarsa wata ake ce ma koci Eh, afwan amma ta ko amma take gare shi eh yanda yake rubuce haka nan ne anna ammata ko wato abin nan kenan ke kenan ko ana ce mata ce talabat minhu amatan taqdumu mulaha ta nemi shehu ya ba ta koyar da za ta yi ta mata hidima fa qala laha sai ce mata kaifa indi amatun illa an ya suka Allahu ma ya hu a yanzu kan ba ne da koyar da zan baki sai dai idan Allah ya koro min abin da zai koro to watan kan sai a baki fa in insha Allah sa'uhudi ilayki man yakhdumuki in Allah ya so zan ko baki waɗanda za su yi miki hidima falam yalbas ba a daɗe da wannan magana ba an ya fi alhaji musamman bisbab imani sai ga khadimin sambo ya zo mai da bayi guda bakwai faqala da sambo sai ce mashi sambo in fi ila ammati ka je can wurin ammata gwaggo fa'aɗa ha hunna duk ka kai mata su bayan duka guda bakwai faqala sambo sai ji sambo ya ce mai iya tsalabat ta amata wahida ko ya guda ɗaya fata ne ma ka ba ta je mata hidimata to ka ce a kai mata duk bakwai fa qala li sabbu sai ce ba sabbu inni ahadtu Allah ta'ala ni fa na alƙawari tsakanina da Allah idza saqahu Allah ilayya sa'udi bihi ilayha in Allah ya koro mini to zan ba ta kyauta lakin tunda haka ne an ta kudu wahidatan min hunna kai dauki guda daga cikin bayi nan guda bakwai wa tsaha albas duk saura kuma guda shida ka kai mata shehu ko fodiyo ke to wa ha daga cikin misalan eh, karanci da kuma halaye kyawawa na eh, na shehu ne fodiyo hina fataha Allahu lil muslimina qaryatan qanni a lokacin da aka ci eh, kwanni da yaki don farko farkon hijira kenan kafin a yi yakin kwato sai da aka yi yakin giniga aka yakin matankari aka yakin kwanni duk waɗannan ƙanana ƙanana ne kamar sharan fage ne ga yakin kwato to tukunan da aka yakin kwato matsayin wata daidai da zagwatu badin yau mai furkan to da aka yakin kwanni eh, a ila Shehu bisa da tsina jariya min al-ganima sai aka kawo ma shehu abin nan bayi mata guda talatin daga cikin ganima fa akhbarahu wude eh, bikin nan sai abin nan masu mai hidima akwai wude a cikin su sai zai faɗa mai fa farraqa tis'an wa ishirina sai ya rabi ishirin da tara min ha daga cikin waɗannan bayi talatin da aka kawo mai fa baqiyat wahidatan wahidatun ismuha a'i to sai guda kadai sai sauran sunan ta a'i منذ مقامه بغدو tun lokacin shehu na zaune gudu falam ya zukura falam ya zakkira shaykha wude amraha sinin aka dauki shekaru masu yawa ita kuwa ya tana nan a hannun wude shi wude bai tunatar da shehu cewa ga boyar ga guda da ta rage baka ce baka faɗi yadda za a yi da ita ba tana nan dai a jiye gidan hude ne wa kana hude yursiluha ila shek shi ko hude yana aikin ta wurin shehu abinda an tafin sa ko idan shehu ya ganta zai tuna da lamarinta fa fi babin ayyam a wata rana ta kada shehu dara hude sai shehu ya shiga gidan hude fa da mai jilhu bai isko shi ba fa jalasa ya takallama a tilkar jariya sai shehu ya zauna yana magana da ita wannan boyar fasa alaha sai tambaye ta ya a'i man sayyidi ki wake ya a'i wane ne ubangidanki ba qalat anta da ja kai ubangidana ba qala sai wani wallahi la ana yace wallahi a ba gane ubangidanki fa akhbaratu al-qissata sai ta bashi labarin yadda lamarin da yake su talatin ne aka kawo mai ya rabe ishirin da tara ita tsaye ta saura ko bai faɗi yadda za a yi da ita ba a ce har yanzu shi ya uban gidan da ke nan kyau faƙana laha sai ce mata wai mun ku tilkan a awami laisa nake sayyidun wata wannan shekarun da aka yi ba ki da ubangida zunnu an naka sayyidi ni ɗaukar ne cewa kai ubangida na saboda haka ni ban san wani ubangida ba fa qala sai ce ban a a jalastu fi tilka al-awami laysa laki sayyidun ke dai kina nan zaune ne duk wannan shekarun ki da ubangida to fa ma da kada alaihi wude sa'alahu an al Da wude ya <coughs> da wude ya shigo sai sai ya kalle shi labarin ita wannan boyar fa saddaqaha wude sai mu da ya gaskata sai ce lalle kwai da ta faɗa mu haka na an kai fa qala lahu sai ce ya ce ba shi wude ma mana'aka an tuzakkira ni amra'a min ya hana ka tunatar da ni lamarin fa tazara wude bi annahu kana yursilha ila shaykh tataraddadu bainahuma yace ai yana yawan aikin ta wuri saboda haka shi ya dauka cewa ya san da lamarin bai manci ba fada abin yahude to sai shi shehu ya kira da yahude guda fi zalika lokaci a wannan lokaci ismuha eh, maganga sunan ita wannan da yahude maganga fa qala laha sai ce mata sai ce ma ita wannan boya a'i hadihi sayyidatuki to da yahude ga tanan nan daga yanzu a'i ita uwar gida ita uwar gida uwar gida dike na araba gaddama saboda haka boyar ta koma ga mu da kenan ko don diyar ta aka ba saboda haka shehu ya ba ta wannan boyar ya ba yahude wannan boyar to wa yaqulu shaykh abdullahi bayero ibn shaykh muhammad sanbu kulwa abdullahi bayaro dan muhammad kan bace kulluwa da abin da yake cewa wa ma akhlaquhu wa siratuhu wa taba'iruhu amma halaye da ɗabi'u na wa dan bodi na bayyana da na koye wa taba'iruhu da kuma dabi'unsa wa ahwaluhu da kuma yanayin da yake ciki wa shimatuhu al-bashariyya da kuma dabi'unsa na dan adam والنورانية تقوم حسن دعك باشي فقد كان تكتيا يا تفتن صورو الله صالحا كما من نجرتي صبورا من حقوري حليما من جمري غفورا من غافرة رؤوفا من توسعي رحيما من جنكي وقورا من نقوى حييا من كنيا ليس فظا غليظ القلب با من خشي بني ba mai kaushin zuciya ba li kaunihi don kasancewansa murshidan mai shiryarwa ne da kira ne zuwa ga shirya wa'iza kuma mai wa'azi ne wa da'iyan ila Allah bi iznihi mai kira ne zuwa ga addini Allah da umarnin Allah da dalilai da hujjoji daga wurin Allah fa da zalika sara madaran linnas sara madaran للناس جدا saboda haka sai ya kasance shehu dan godiye ya kasance wuri ne da mutane ke zuwa su tattaru a kowane lokaci da kaulihi ta'ala wa da kunta fasban da ka zamo mai fushi ghalizal qalbi mai kaushin zuciya lam fasu min hawlik duk da sun watse daga wurin ka kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma sallallahu alaihi wasallam da shi ma inda shehu ya zama haka dan duk mutane nan da suka zagaye shi to da duk gaba da sun wasu saboda ka fafu gum kai musu afuwa ga laifin da suke ba wastaghfir lahum kuma ka nemi Allah ya fi musu wa shawirhum fil amr kuma kai shawara da su a cikin lamuran da ka tashi fa a azamta idan aka yanke shawara da abin da za a aikata fa tawakkal ala Allah to sai ka dogara da Allah inna Allah la inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah yana son masu dogara gare shi wa qawluhu ta'ala da kuma cewar Allah idfa bil lati hi ahsan idfa ka tunkuɗe mummunan aikin da aka yi ma bil lati hi ahsan da abin da yake mai kyawu idan wani ya muna nama to kai kyautata mai kaga da me ka saka muna na wannan da yama da kyautatawa to haka ne ka kamata shugaba ya kasance fa na alladhi bainaka wa a adawatun idan kana haka nan to za ka samu wanda gaba ma ke tsakaninka da shi wanda shi ya doke ka a matsayin abin na abokin gaba ka annahu zai koma ka ce shi Wani yun matsoyi ne hamimin ko mai tsananin soyayya gare ka sai gaban nan tun gaba ɗaya ta sai ya koma ya zan bai son kowa kuma kamar yadda yake son ka sannan ce wa kana farihan shehu dan fodi ya kasance farihan mai farin ciki ne za bishirin kuma mai bushara ciki wato mai eh, wa bashatin kuma mai sakin fuska masruran jiddan mai murna ne kwarai fi galibi aukati amma yawan yawancin lokuta mata da ku. duk lokacin da ka haɗu da shi يفرح بك ka annaka الأعزب بليل أروسة يجد arusatin yace duk lokacin da ka haɗu shehu zai yi farin ciki ya murna da haɗuwa da kai ka ce dai kawa gauro bishara ne cewa ga amarya an kawo mai eh irin murnar da zai yi ta ji ma murna da farin ciki idan ya haɗu da abin da musulmi aw aqi ko ko ce bakarar ya ce kai mata bishara bil walad da haihuwar da ita ma din yadda za ta murna to haka shehu ke murna idan ya haɗu da musulmi aw al har fi sawt ko ko wanda yake sirjar ne ka ce mai ga tuwa yasawa irin yadda zai murna to haka shehu ke murna da farin ciki idan haɗu da ɗan uwa musulmi aw al aqshan bil ma'il ko wanda ke cikin tsananin cikin ruwa ne ka ce mai ga ruwa kuma ruwan ga masu sanyi kuma irin murnar da zai kai ya ce wa kana li farhatihi shehu ya kasance saboda farin cikin sa ka annahu mutabassimun fi kulli awqatihi ka ce da yawancin lokutan sa dun murmushi yake da wuya ka iko ji ya gin la yahzunu bi halin ma bai nuna bakin ciki da damuwa a cikin kowane hali illa idza taraba ala qalbihi tafakkuru hazimil lazan sai idan tunanin mutuwa ya gitto mai a cikin zuciya to wannan lokaci zai dan bata rai wa ahwal kuma idan ya tuna al'amarin lahira to wannan zai ɗan shiga cikin damuwa in ba haka ba ko yake kamar murna kamar abin da murmushi yake yi wa ma fi nar min al والعقوبات uqubat da kuma abin da ke cikin wutar jihar kama na azaba da kuma hukuma da hukuma da gwamma fa yahzanu da zalik to sai yayi abin da shiga cikin halin damuwa saboda haka ne amma la dunya ad ya. ba wajen kubcewa wani abu na duniya suka kanzanta ba wala yakfa li ahadin kuma shehu zai fushi da kowa wala yaskatu wala ya buga Bani da bai fushi don wani wala ya kafa da kuma bai fushi da shi walau kana aduwan zahiran ko da ko ya za abokin gaba ne zahira a bayyane to shehu bai fushi da shi ko bai tura masa fushi la siya ma kashi ba dai wanda ke koyi adawarsa li'annahu yara kulla shay'in min Allah hubban wa bughdan domin shehu ya dauka cewa komai daga Allah ne hubban da so wa bugdan da kuma fushi khairan wa sharran idan alkhairi ne idan sharri ne duk gaba ɗaya ɗauka daga Allah yace na'am qad yaqdabu wa yaskhatu fi ba'd al yace yakan yi hushin a wasu lokuta lakinnahu sai dai duk lokacin da kaga shehu yayi hushi lillahi billahi illahi anillahi liajilillahi za ka yi duk gaba da su za ka isko don Allah ne ya fushi ba don an tauye mai wani haƙƙi na shi ko ba don an ci mutunci shi ba an ce ta kurmin ubangiji to a wannan lokaci zai fushi to sai ce mai da ba don wani abu ba li annahu yaqdabu mata ra'a munkara min ma'asillah yana fushi duk lokacin da ya ga munkari daga cikin me sakon Allah ana saba ma Allah wanti hatu maharimi kuma yaga ana keta alfarma ubangiji wa hatu manhiyati in yaga ana kutsawa a cikin abin da Allah ana ana aikatawa wa yubghidu fa'ila zalik yana fushi da mai aikata hakan kama kana yarda wa yafrah kamar yadda shehu yana yarda kuma yana farin ciki da murna mata ra'a sa'atan Allah duk lokacin da yaga ana aikata biyayya da kuma da'a ga Allah wamtisa da awamirihi da kuma bin umarnin ubangiji wajen tunabi da wahihi in yaga kuma na nisantar abin da Allah ya hana wasu imani sunnati nabiyyi in yaga ana aikata sunna annabi sallallahu alaihi wasallam duk yana yarda da abin da ake yi kuma yana murna wa yuhibbu fa'ila zalik kuma yana son wanda ke aikata hakan fa idan don haka ne kana gabahu wa ridahu lillahi da kushin shehu dan godiye wa ridahu da yaddarsa lillahi billahi billahi anillahi li ajlillah duk gaba ɗaya don Allah ne in kaga yayi fushi to don Allah ne ya fushi in kaga ya nuna murna da farin ciki saboda wani abu to don Allah ne faqat la ghayru kada ka jawo duk wani abin farin ciki da duniya wala yuhibbu fasiqan wala qalilan ko kadan bai san fasik to yake bani wa min aqdaqihi annahu kathira sadaqati wal hiba mai yawan kyauta mai yawan sadaka jiddan kwarai da yi saboda karamcinsa ya annahu karimun min abna'il quraba wato karimi ne mai halin girma ne kuma don daga cikin 'ya'yan masu halin girma ya fito wa kana kafiran shafaqa ya kasance mai yawan tausayi ne kariman jiddan mai karimci ne kwarai la ya bakalu bi malin wala shay'in ma bai rowa da kuɗi ko wani abu kowane iri ne wa kana mai yawan kyauta ciki bazilan mai yawan miƙawa yake jawadan munilan duk dai mai yawan bayarwa ne mai yawan kyauta muqtan bin abu al kafira mai ba da dukiya mai yawa ne ga waɗanda yake bayarwa wa kafiran ma ya kulu da yawa lokuta shehu yakan ce la yanbaghi li auladil qurama na kharaju min asdabihim biwajhin biwajhi halalin min nikahin wa tasarrin sahihaini al-bukhlu بقدر ما يسر الله لهم الغنى بالأموال yana cewa baya baya kamata li auladul qurama ga 'ya'yan masu daraja da kuma girma allazina kharaju min afdalihim waɗanda suka fito tsatson masu girma da daraja bi wajhi halalin ta hanyar halal min nikahin wa tasarri in ta hanyar aure ne ko ta hanyar eh, abin bauta aka haihu da boya sahihai ne kuma auren ga ingantacce ne sannan kuma saɗakar da aka haihu da ita ta halarce to baya kamata a same su da mai al-ukhlu ruwa bi da ma yassara labu lahu gwargwadon abin da Allah ya hore musu na algina wadata bil amwalin da dukiya Allah ya baka dukiya to me zai sa kai ruwa da dukiya kuma gidan daraja ka to gidan masu daraja abinda cewa yake yawa cewa kenan muktirun mai yawan mukfirun bi kasirin ko eh, mai yawaita eh, kyauta da kwarai wa muqillun bi qalilin ko mai karantawa ne bi qalilin da abin da yake kaɗan ne li'anna min adati Allah an la yamna al-ghina fi diyar qurama yace domin yana daga cikin al'adar ubangiji wato sunnarsa Allah ya mna da gidan shi ne kai hana wadata fi da yaro da kurama a gidajen masu daraja liwirasatihim al-i'anata saboda gadon taimakon da suka yi koyo da cikin taimako suke saboda ka ce ko Allah koyo shi a cikin taimaka su fiye shi li'anna dama sahi la yakunu ya yace domin jinin mai wada mai kyauta to bai zama ko marubuci in dai mai kyauta haihe ka to za a mai kauce mai kyauta kai kamar an na damar kari da ya kuma na iman illa jira kamar yadda jinin wanda ke shi kokari ne ne mai halin girma ne to ba a samu abin da ya haifa ya koma mai halin kankanci da walakanci illa nadiran yace sai can ba a rasa ba domin kuwa sunnatar zahir lati kada khalat min qablu don sunnar ubangiji kenan wadda ta shuda min qablu tun tun tun ba yau ba walan tajida li sunnatillahi da kuma ba ta samun canji ga sunnar ubangiji subhanahu wata'ala wa sakawatuhu ka sakawati jaddihi ba ka ya kawati ba ka sakawati wato irin kyautar da shehu ke yi kamar kyautar jaddihi kakansa ne Musa Jafallu alama balagana yace kamar yadda labari yayi to don ba su yi rayuwa da kullu din ba mukriman lil na jiddan mai daraja musulmai ne kwarai kuwa wala ya yatahawani miskinan bai wala ta miskini au fakiran ko kuma fakiri da makarfi don talautinsa bai walatar da miskini bai walatar da talaka saboda talaucinsa au jahilan bai walatar da jahili li jahalatihi don jahilcinsa ma dama musliman matukar dai musulmi ne khususan tilmizan bale ma a ce ɗalibin ilimi ne kai fa ba ka na duk yadda yake lakin sai dai ikramu ulil mar'i daraja mutum da yake yi da kadari kawahu da gwargwadon kawahu tsoron Allah sani wa ikramuhu maulahu azza wa jalla imtisaluhu Awamin. awamir darajawar ubangiji subhanahu ta'ala ya danganta ne imtisalu awamir ne ga yadda mutum ke yin eh, ke aikata umarnin ubangiji daidai haka yake samun darajawa da mutuntawa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala qala ta'ala inna akramakum inda Allahi atqakum Allah ce mafi darajar ku a wurin Allah shine atqakum wanda yake tsoron Allah inna Allah alimul khabir Allah masani ne abin da ke bayyane masani ne kuma da abin da ke koyi ربما يقول مرارا a wasu lokuta shehu yakan faɗi yana maimaitawa cewa la kafu kulla man la kafu Allah ban tsoron duk wani wanda zai ji tsoron Allah fa kafu hu wa huwa la kada kafu saboda me zan ji tsoron sa alhali shi bai ji tsoron sa fa inna ma kafu kulla man ya kafu Allah ina tsoron duk wanda ke tsoron Allah ne li'annahu ma'allahi Allah domin yana tare da Allah aina ka da duk inda yake yana tare da Allah wa bil jumla yace kai a takaice ne inna hu shi sai dan ka kana yuqdi li kulli zai haqqin haqqahu yana ba duk wani ma'abuci haƙƙi haƙƙinsa walau kana min auladi ko da cikin yayansa ne kuwa amma mu yayan muke fara ba muke fara ba su ko kafin ma wani to so sai an ba duk wani ma'abuci hakki haƙƙinsa abin da ya rage na kyauta tukunna a waiwayo wurin ƴaƴa su kuwa dan sun samu don ba su ba su hakuri amma mu da ƴaƴa mu ke farawa yau da na gida ke farawa da daji sun samu don ba su ba shi kenan ku je su ce harawa wa idza ra'a sahiba shaybatin idan shehu ya gaba abuci gurgura musulman kuma musulmi yukrimuhu ghayatul ikram yana daraja shi matukar darajawa wa kana muhibban lil abyam cikin halayensa da dabi'unsa yana son baki wa yukrim dhaifa jiddan kuma yana saukar da baki ya mutu liyafa kwarai ku wa kana shuja'an kuma zarumi ne batanan kuma yana cikin manya-manyan mazarumai nabilan kuma hitacce ne ba koyayye ba basilan duk kalmomi ne na zarunta da shuja'an da basilan da basilan da kamiyan duk kalmomi ne masu zarunta ka la ya kawo illallah bai tsoro ba ce sai Allah kawai wala ya kawo gairahu bi halin ma bai tsoron duk wani wanda ba Allah ba a cikin kowane yanayi Wani hafi lau a cakakke ne an nahu kajjama ma kare mana kala? Shehu ya tattara don gaba ɗaya halaye nagari. Wa shiyar kuma ɗabi'u wa muhammadin tsabar a yi wa siyar da kuma halaye da ɗabi'u da ake yaba na bayyane da na koyon. Wana yunƙafi da shan ri liman ba'a da huwannai be sa kaya da sharri ga duk wanda ya mai sharri walau ya bisatillahi yadahu alal ard ko da lokacin da Allah ya bashi iko ya mallaki duk kasa Hausa wanda duk ya mai sharri shi bai taba rama sharri ne da aka mai da sharri ba bada zalik saboda haka ne tsara ya zama mukraman wanda ake darajawa mu'azzaman wanda ake girmamawa muhibban wanda ake so mahaban wanda yake mai kwarjini ne baina jami'in nasu tsakanin fita ne baki daya minar fulani wa sudan tsakanin fulani da kuma hausawa wa wajen alkabula tam kuma ya samu <clears throat> karbuwa cikakka alkharif lil'ada gaya wadda ta saba ma al'ada har matuka irin yadda cewa ya samu karbuwa yadda ake girmama shi ake daraja shi sai ka ce gaba ɗaya baka taɓa sani wani ɗan adam da ya samu irin wannan ɗaukaka da girmamawa kamar yadda ake mai ba ya ce bai da jami'in kan tsakanin duk halittu ki ɗai hatta inna abu, har abokan gabansa makiyansa awwalan waɗanda suke na farko farko saru abu, sai suka zama masoyansa lizalika saboda irin wannan karancinsa da halayensa da ta su tuwfiya har zuwa lokacin da aka karɓi rayuwarsa ta gama da Allah karamatihi amin eh, Muhammad kan bukulwa ya ci gaba da cewa wa kana qalilan akli daga cikin halaye da ɗabi'u na yanayin shehu abinci kaɗan yake wala ya akuli illa alal israr au qurba kuma ko da zai ci abincin kaɗan ɗin da yake cin zai ma ci sai in ya masu tukunna ko kuma sai in ya kusa matsuwa tukun sannan ya ci abincin wai ba lokacin cin abinci tsayayye yake gare shi ba a ci a ah, da sahin shekarar kumallo da rana kuma shi koto sannan da dare kuma abin da ya kalanci abinci sau uku kenan ko to ba lokutan ci abinci gare shi ba bai cin abinci sai san da ya matsu da yunwa ko wani lokaci ne in zai ci din kuma kaɗan yake da ya cin kuma ji kenan ba wani lokaci tsaye yadda za a ce lokaci ce abincin wani sai kuma lokacin da ya matsu da yunwa wala ya kuli ikhtiyaran albatta bai cin abinci saboda zaɓin kansa har abada ya ce wannan abincin kan ka ina sha'awar abincin gaban nan na inji la sai ya matsu da yunwa tukunna in ya samu ya ci bi ma'ana la ya akulu shahwatan lil ta'am wato sha'awar abinci ba ta ja shi ya ci abincin nan komai yadda ko abincin yake in dai ba wa yake ci ba to bai ci abincin nan wata lafzuzan eh, bihi kuma ko daɗin abincin ya ja shi zuwa ga cin abincin a'a eh, tarafu minhu domin kamun kai daga gare shi wa tamannu'an bizalika wa tamattu'an bizalika da kuma don jin daɗi ga wannan abincin fakat haka kawai sai sa abinci hannu ya ci don jin daɗin abincin ko don darajar abincin ko kuma don sha'awar abincin la duk ba su don ci abinci bal ya abu da sadda ramatu yana cin abinci ne don ya toshe yunwan hanjinsa kawai amma ba don sha'awar abinci ko daɗin abincin ko matsayin abincin ba tani da ibadar da rabbi yana shi ne kuma domin ya ɗan samu ƙarfin da zai bauta wa ubangijinsa khawfan min lahi Shani domin gudun eh, abin da mai tsanani da ubangiji yayi ala zalika ga cin abinci don sha'awa ba abin alhali ba ka da bukatar abinci amma saboda daɗin abincin da ka sani ko saboda sha'awa abincin ko saboda abinci ne mai daraja mai matsayi da kan aka samu irin wannan abinci sai su sha ka ɗaya ka sai ka ci amma ba ka da bukatar ci to Allah wata ana ya tafi kan wannan ya yace zarhum ya'budu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fa sawfa ya'lamun Allah ce ka kyale su ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka rabu da su ya kulo su ta ci wa yatamattu su ta jin daɗi kuma wa yulhihim al-amalu kuma guri gaba ɗaya ɗauke musu hankali na duniya fa zofa ya alamu za su sani ran da za su sani kuma sanin bai musu amfani وربما يمكث ajarata ayyamin aw أكثر ila أربعين yawman matsuwiyan batsunuhu wani min yana kai kwana goma ko fiye da haka wata ran eh, kwana arba'in na ce da ciki lam ya akul wa lam ya salam bai ci ba kuma bai sha ba illa ma yashrabu jur'atan minhu in kaga ya sha wani abu to ruwa ne da ya kwan gwada guda kuma to shi kenan ya gama da ruwan cikin waɗannan duk kwanakin liman shari'i sallallahu alaihi wasallam an tawfil siyami saboda menene ma yake shan ruwan don annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana Alwisan. saje idan mutum na azumi to kada ya saje me ya saje kai ne baka yi sahur ba baka yi bude baki ba ka ɗauki azumi yau ka wuce da azumi gobe ka wuce baka ciwo baka sha ba jibi ka wuce baka ciwo baka sha ba ba buɗe baki ba sako to shi Usman bin Gode ce wani lokacin in yana cikin yin wanda azumi don hanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na cewa kada yi saje to sai kurba ruwa in ya kurba ruwa dai ai ya yanke saje ko to shi kenan in ya kurba ruwa shi kenan Na'am. Sai ce kuma da kauli sallallahu an tawsil siyam da kauli wa alaihi wasallam tasaharu walau bi shurbat ma'i. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi sahur ko da da kurbe ruwa ne. Saboda ta an kai lokacin sahur sai kurba ruwa. Da ya kurba ruwa an yanke saje. ce wa ma rubbama fatata shaharan aw akthar lam ya'kul lahaman wani lokaci kan kai wata guda ko fiye da haka nan bai ci nama ba walam yashrab dasaman kuma bai sha romuwa ba eh, wala wala kulli zi ruwa eh, wala kulli zi ruhin ko wa ma kharaja minhu ma'a wujudihi zalik wala kulli zi ruhin ko duk wani abuci rai ba ga mu aka yanki aka ce ga naman wani mai abu mai rai ba da shehu ya ce wala ma kharaja minhu ko abin da ya fito daga wani abu mai rai ma da zane tare da ce kuma yana da su bawo bai da su bane da a ce to ai talauci ne kai ga haka nan la ba don talaucin ba la li ajlihi iyyahu ba don rashi ba walau ba da basbillahi yadahu ala al-ard har lokacin da ubangiji ya manta mai kasa hausa duka yana kiyaye da wannan dokokin da yake tafiya da wa akthar ta'amihi labanan haliban mafi yawa abinci da yake fi sha abin da ke dirmo nono kenan ko <clears throat> bi sauri wa qalilu aslihi ta'amul hubu kuma ya bin da abinci wanda yake da tsaba ne kaɗan ne kwarai yake ci wa kana kafiran ya kulu miraran da yawa yakan ce mallam ya tare bi wara'in fi ayi malin ja'ahu duk wanda bai kula da ne ga duk yadda za ta zo mai ba ina kawo ma kuɗi kai dai kawo ne ina suka fito halal ne haram ne oho babu ruwanka kai dai kyauta aka ba to duk wanda zai tsantsani akan haka nan to la yaktarisu Allahu bi ayyi narin yudkhilu shi ko Allah zai kulawa duk wata da zai jefa ire-iren waɗannan a ciki yana cewa man lam yubali wanda bai kula ba da ayyi ta'amin ya akuluhu wani abinci ne zai ci halal ne haram ne to la yubali Allahu bi ayyi narin akulu Allah shi kuwa ba zai kula ba wacce wuta ce za ta canje shi masu kamara na daga muna hannu kuma na cikin maganganu na shehu usman mai fodi da yake nasiha zuwa ga al'umma shi halayen sa ne da tabi'unsa yake ba al'umma shawara da kuma nasiha da kiran su zuwa gare su to nan dai za mu dasa aya mun ta san karshe wannan fasalin ko wannan gaba ne amma duk da haka ba za mu iya kai karshe ba abinda mu karanta daidai Allah subhanahu wataala ya kufanar da mu da shi kuskuren da ya faru kuma Allah subhanahu wataala ya ya fi mini kuma ya yi cikin bukatun masu saurare wa subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk